وامطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبه المجرمين muka yi musu ruwa mai girma ta inda muka jefe su da duwatsu na taɓo muka juya garin muka sanya saman sai ya zama ƙasansa ka lura ya kai wannan manzo yaya ƙarshen mutanen annabi ludu masu laifi ya kasance su ya kasance halaka da wulaƙanci madawwami